Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Juma'a bakwai ga watan Oktoba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. Amurka ta fara yi wa fasinjojin da ke shiga ƙasar daga Uganda gwajin cutar Ebola. Shugabannin ƙasashen Turai sun yi su na farko ƙarƙashin wata sabuwar ƙungiya da za ta tunkari matsalolin da ke ciwa na hetuwa ƙwarya. Jami'an tsaro a Thailand na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani tsohon ɗan sanda ya harbe mutum 38 a lahira mafi su yara ƙanana. To kamin labaran kenan a yayin da a yau ake jiran kasafin kuɗi na ƙarshe da shugaba Buhari zai gabatar a matsayinsa na shugaban ƙasa. Ko yaya masana ke ganin dangantakar talaka da kasafin kuɗin da ya gabata? alkalman jama'a da ke cikin matsanancin talauci da babban bankin duniya ya kan fitar kowane shekara yana nuna cewa mu a najeriya kusan kashi 60 bisa ɗari na 'yan najeriya suna cikin wani halin yi. za kuma a ji cewa sojojin najeriya sun ce sun shiga kai wani irin farmaki na gama gari a faɗin ƙasar don kawar da miyagu daga makonni dai kamar biyar haka zuwa yanzu abubuwa dai cikin ikon Allah suna nan suna tafiya daidai kamar yadda ake so. Kamar kowane asabahin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugabannin kasashen nahiyar Turai 44 sun haɗu a Prague babban birnin jamhuriyar Czech inda suka kaddamar da taronsu na farko. Karkashin wata sabuwar ƙungiyar kasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi, tattalin arziki da mamai da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne ya fara bujiro da bukatar kafa wannan ƙungiya wacce ta haɗa hadda mambobin ƙungiyar tarayyar Turai 27. hade da ƙarin wasu ƙasashe 17 cikinsu har da waɗanda suke yunkurin shiga ƙungiyar ta EU. Rasha da makwabciyarta Belarus ne kaɗai ƙasashen da ba a gayyata wajen wannan taro ba. Yayin da yake jawabi, Macron ya ce makasudin taron shine ya aiki sako ga dukkan kasashen nahiyar Turai game da mahimmancin haɗin kansu ta hanyar ƙara kusanci da bin tafarki ɗaya. Macron ya ƙara da cewa ba wai an kafa wannan ƙungiya ba ce don ta yi gogayya da ƙungiyar EU, sai ma don ta mara mata baya. amurka ta kakaba wa wasu manyan shugabannin ƙasar iran takunkumi saboda rawar da suke taka wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsawaran matakan da ake ɗauka a ƙasar wajen daƙile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an hisbar ƙasar takunkumin ya ritsa da ministan cikin gida ahmad vahidi da ministan sadarwa isa zarefo tare da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar su biyar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka na allah wade da tsauraran matakan da gwamnatin iran ke ɗauka wajen farwa masu zanga-zanga waɗanda suke bore kan kisan mahasa amini mai shekaru 22 blinken ya kara da cewa gwamnatin ta iran ta kuma dakile 'yancin faɗin albarkacin baki da damar da 'yan ƙasa suke da ita ta yin gangami cikin lumana amurka har ila yau ta keɓe wasu filayen tashin jirage guda biyar da fasinjojin da suka fito daga ƙasar uganda cikin kwanaki ashirin da ɗaya da suka gabata waɗanda za su rika bi ta cikinsu domin a rika musu gwajin cutar ebola yayin da mahukunta suka aika da sako ga ma'aikatan lafiya kansu zauna cikin shiri a ranar alhamis cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc a nan amurka ta yi kira ga jami'an lafiya da su fara aikin wayar da kan jama'a kan cutar ta ebola da cewa ba a samu ɓullar cutar a amurka ba wacce nau'inta da ake kira sudan ya barke a ugandar hukumomi a can uganda sun ce akalla mutum tara sun mutu sanadiyar cutar tun bayan da aka sanar da wata a ranar 20 ga watan satumba inda mutum arba'in da uku suka harbu ciki har da waɗanda suka mutu labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake jiran shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗinsa na shekara ta uku wato na ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa ga majalisar tarayyar ƙasar. Madina Dauda gare ki. Wannan kasafi shine na ƙarshe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar kafin wa'adin mulkinsa da zai ƙare a watan Mayu na shekara ta 2023. A dogaro da hasashe na kasafin kuɗin na shekara 2023, an kiyasta ma'aunin gangar man fetur akan dalar Amurka 70, saɓanin dalar Amurka 65 da aka kiyasta a kasafin wannan shekara da muke ciki. A wannan kasafin za a samar da ɗanyen man fetur ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kowace rana akan canjin farashi farashin dalar Amurka naira ɗari hudu da talatin da biyar da kwabo hamsin da bakwai. An yi hasashen gibi zai kai naira tiriliyan goma sha biyu da hudu a shekara dubu biyu da ashirin da uku. Sama da naira tiriliyan bakwai da biliyan talatin da biyar da aka yi kasafin a wannan shekara da muke ciki. Wanda ke nuna kashi 196 da casa'in da shida na jimlar kuɗaɗen shiga ko kuma kashi biyar da hamsin na ma'aunin ƙarfin arzikin ƙasa wato GDP. Idan za a samu gibi har na naira tiriliyan goma sha biyu da hudu kenan ana nufin sai an ƙara ciwo bashi kafin a aiwatar da kasafin kuɗin masanin tattalin arziki sa'ad usman ya yi nazari abun da yake ciki korafe-korafen da mutane suke yi akan bashushuka su yi mana katutu gaskiyansu abun da suke cewa haka yake idan kasa bashi ta yi mai yawa yana zama ma kasan illa domin ba za a samu kuɗaɗen da za a yi amfani da shi ba a yi ayyuka na cin gaba amma idan an duba almost kasashen duniya kowace kasa tana ansan bashi domin ta yi ayyukan cin gaba. Abin lura shine so tarin yawa ana samun yawan korafi akan yanayin talauci da ƙasa ke ciki duk da bayanan cewa kasafin zai ɗau matakan kyautata sassan tattalin arziki da zai shafi jama'a kai tsaye. Masanin tattalin arziki Shu'abu Idris Mikati ya ce hakika kasafin baya nuna tasiri na zahiri akan talakawa da su ne akasarin al'ummar Najeriya. Ƙididdigan da masana tattalin arzikin ƙasa suka yi da kuma musamman alƙalman jama'a da ke cikin matsanancin talauci da babban bankin duniya ya kan fitar kowane shekara yana nuna cewa mu a najeriya kusan kashi 60 bisa ɗari na 'yan najeriya suna cikin wani halin yi. ma'ana akan samu jama'a ne wanda a yini ɗaya ba su samun sama da kwatankwacin dala ɗaya ko biyu don su ci abinci jama'an mu ba sa samun wannan abincin so uku wasu ma bai wuce su samu so ɗaya ba in sun samu arziki wani ma a cikin kwanaki biyu sukan samu abincin ne so ɗaya Hakanan Mikati ya lura da wani kalubale na ƙara yawan kasafin wasu daga ma'aikatu da majalisar kan yi don la'akari da buƙatar tasu ta haura yadda suka nema. Alhali rinjayen kasafin sai an ciwo bashi wajen aiwatar da shi. Kowannen mu musamman wanda suke kula da yanayin yadda ake tafiyar da kasafin kuɗi na ƙasar nan yana da damuwa saboda me saboda an daɗe ana zargin 'yan majalisar tarayya da cewa kamar suna wani cushe ko suna wani bakata sarama a wajen kasafin kuɗin nan sai ki ga cewa wasu ma'aikatan gwamnati ma in sun kawo kasafin kuɗin su maimakon a ce su rage kuɗin da za su kashe sai ma a ce su ƙara. Shugaba Buhari ya ɗau salon yin kasafi daga watan Janairu ya kare a watan Disamba wanda bambancin kawai na zahiri da ake gani tsakanin gwamnatinsa da sauran gwamnatoci shine abin da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ke cewa gwamnatin ta APC tana samun nasarar aiwatar da mafi yawa daga abin da ke cikin kasafin da takan gabatar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. Akalla mutum 38 ne suka mutu ciki har da ƙananan yara 24 bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta tare da yin amfani da wuka a wata cibiyar kula da ƙananan yara da ke arewacin thailand wannan shine hari mafi muni da ƙasar ta gani cikin hararen kan mai uwa da wabi da aka kai a baya harin ya auku ne a yankin da ake kira nombuwa lamfu mai tazarar kilomita 482 daga bangkok babban birnin ƙasar ta thailand hukumomi sun ayyana fanya kamrab a matsayin mutumin da ake zargi da kai harin wanda tsohon jami'in ɗan sanda ne da aka sallama aiki a shekarar da ta gabata saboda an samu hannunsa a wata badakarar safarar miyagun kwayoyi bayan kai harin ɗan bindigar ya tsere a wata farar mota ƙirar toyota amma 'yan sanda sun ce ya je ya kashe matarsa da 'yarsa sannan daga baya harbe kansa har lahira hukumomin ƙasar ta thailand sun ce suna kan gudanar da bincike kan dalilin da ya sa mutumin mai shekaru 34 ya aikata wannan ɗanyen aiki wakilai daga kasashen afirka da ke samar da man fetur sun nuna damuwa kan matakin da kungiyar kasashen da ke samar da mai a duniya ta opec ta dauka da rage adadin man da ake haƙowa wakilan sun bayyana damuwarsu ne yayin wani babban taro da suka gudanar kasashe goma sha uku da ke kungiyar ta opec daga nahiyar afirka suka fito sai dai da yawa daga cikinsu shigowa suke yi da man daga kasashen Itali. yayin da yake jawabi a wajen taron sakatare janar na kungiyar kasashen afirka masu arzikin man fetur umar faruk ibrahim ya ce an ɗauki matakin ne da zumar ganin an daidaita farashin man a kasuwar duniya angola da najeriya su ne kasashen da suka fi yawan arzikin mai a nahiyar afirka kuma mambobi ne a kungiyar ta opec To gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda har ila yau dai zai kai mu Najeriya inda rundunar sojin kasar ta ce sojojin kasar sun shiga kai wani irin farmaki na gama gari da zumar tabbatar da tsaro inda tuni ma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Hassan Maina kaina. Furthermore, troops also rescued two Chibok girls, namely Yana Pagu and Rejoice Senki, on Syria 18 and 50 of the adopted Chibok girls list with their children. Daraktan cibiyar samar da bayanai a headquarter tsaron nigeria kenan, Major General Musa ɗan Madami. ke bayyana yadda dakarun Najeriya suka sake kubutar da ƙarin wasu ɗaliban ciba guda biyu masu suna yana fogu da kuma rejoice sanke da jariransu. a wasu ƙauyukan da ke yankunan ƙananan hukumar bama da kwandiga a jihar borno sojojin sun kuma kwato bindigogi da sauran kayan fada daga hannun 'yan boko haram ba sun halaka mayakan na 'yan ta'adda guda goma sha tara kana suka sake kuma kubutar da wasu ƙarin fararen hula daga bisani wasu mayakan na boko haram guda 418 suka ajiye makamai suka yi saranda tare da mika wuya ga dakarun su da iyalansu ciki har da yare kanana guda 300 now to the northwest zone troops of operation hadarin daji in the northwest zone of the country have continued to sustain operational activities through the conduct of fighting and clearance patrol to clear terrorist enclaves a kuma shiyar arewa maso yamma sojojin operation hadarin daji na can na ta kai hari ga 'yan bindiga daɗi a jihohin zamfara sokoto katsina da kebbi inda aka halaka wasu 'yan bindiga aka cafke wasunsu ana ka kubutar da wasu fararen hula a irin wannan farmaki ta sama an yi ruwan wuta a sansanin 'yan bindigan nan wato goska dan karami a zurmi da ke jihar zamfara da kuma sansanin sani dangote a jibiyan jihar katsina kana an kashe hatsabibin dan bindigan nan mai suna dogo rabe da wasu mukarrabansa in the south south zone of the country have sustained pressure can kuma a shiyar kudu maso kudancin najeriya sojojin sun rugurguza haramtattun matatun mai da kuma wurin ajiye gurɓatattun mai irin na sata wanda aka kiyasta kuɗinsu ya kai sama da naira miliyan dubu biyu kana sun kuma cafke wasu mayakan 'yan awaran ambazoniyan kasar kamaru a jihar cross rivers troop arrested two cameroonians suspected to be ambazonian rebel haka dai general musa dan madimi daya bayan daya ya yi ta kirga irin nasarori da ya ce dakarun sun cimma al'amarin kuma da ya ja hankalin masana tsaro irin su mejo shayabu galma mai ritaya daga makonni dai kamar biyar haka zuwa yanzu abubuwa da cikin ikon allah suna nan suna tafiya daidai kamar yadda ake so ma'aikatan tsaro suna gaya ma jama'a ƙasa yadda ake ciki makashikan yaƙi na soja abu da ake kira da that is maintenance of aim da kuma speed and momentum saboda haka nan wannan abin da za a iya zu sun koyi shika-shikan sai a bi shika-shikan a tafi a ƙara ƙaimi a ci gaba da tafiya kamar yadda ake yanzu don abun ya kara ƙarfi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, a shirinmu na hantsi za a ji ƙarin bayani kan wani ɗanyen aiki da 'yan bindiga suka yi na kashe wani fitaccen malami a Sokoto shekaran jiya. Wannan malami wanda ake kira dilal sananne ne haziki A mutumin da ya zanna lata da kowa da kowa cikin karamar kuma mulki ta isa wannan shi ne yasa mutane suka yi jimami bisa da rashi ne kwarai da gaske. To kamar ya sun haka shi kamar sun halbe shi ne ko sara ko suna da wata azaza da shi ne koko da kawai yi Wato babu wani azaza in dai sun same shi a cikin daji gona ta yana aiki suka daddatse shi suka yi mai kashin gilla kashi na walakanci kuma wannan shi ne muke ta kowane lokaci muna muna juyayen abubuwan da sun ka same shi to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan ga shirinmu na gaba manuniya ƙarshe dai kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF ta ce duk da ke dai ba siyasa take ba amma irin abubuwan da take ganin wasu kungiyoyi na yi a Najeriya ya sa ta fara tintintinin ganin ta samu sabon salon da ita ma za ta fidda. Idan suka tsaya aka yi magana na ƙasa gaba ɗaya za mu yi da su in ko suka ce ba ja ko wani bangare su koma gefen su to mu ma sai mu ɗauki matakan da ya dace. Ita kuwa ɗaya daga cikin jagororin kungiyar ta ACF gaya wa duniya take cewa an bar arewa a baya kuma ya kamata dukkanin masu hatsaki su ne idan ba su gyara ba 'yan arewa ba za su taɓa yafe musu ba har abada kullum muka zo nan muna magana akan arewa so har yanzu ni ina ganin cewa da akwai sauran rana aka ba to wallahi tallahi ina ganin cewa Allah ma ba zai kyale duk wanda ibar sar arewa ba kuma su saurari abin da zai biyo baya game da maganar tagagin turgudewar tattalin arzikin tare Najeriya ta hanyar sace mai kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ce irin ta'anatin da ake a Najeriya a bangaren mai duk duniya babu wata kasa da mutum zai je ya gwada ɗiban mai eh, da ake yi ma a Najeriya ba wai waɗannan masu ɗan zuwa su ɗan kwasa bane kamar abu ne da alamun cewa da hukuma a ciki an ce kusan rabin man sace shi misali ake yi wace kasa ce a duniya ake a ƙarshe dai shugabannin jam'iyyar apc a nigeria sun amince cewa akwai rikicin cikin gidan da ya taso saboda an saba ka'ida sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar da kuma shugaban gwamnonin jam'iyyar suka shaida wa duniya cewa an samu zama na fahimta kuma kowane bangare ya riga ya shaida an samu kure wani ma'aikaci ya fitar da abin da ba a bashi dama ya fitar ba to in ba a ƙara muhawara ba in aka aka buga yana iya kawo cece kuce an gaya juna gaskiya daidai iyawan mu mun amincewa juna za mu aiki tare kuma za a taje mu ba waɗannan fa ne na tsibin muryoyin da za mu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sau sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan nuna muku irin yadda 'yan siyasa ke hada-hada. Shiri na tamanin da shida cikin jerin shashiryan manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a bisa al'ada. Mai yiwa al'adar kuma amma ta rike mutuncin arewa da 'yan arewacin Najeriya ta sa kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya wato ACF ta bulla tana tabbatar da duniya cewa ta ki ɗaukan wani bangare ne na harkar siyasa don tsaye da jam'iyya saboda tabbatar tabbatar da ta bi ka'ida. Sai dai kuma babban magatakardan kungiyar ta ACF na Najeriya baki daya Malam Murtala Aliyu ya ce idan dai kungiyoyin kudancin Najeriya za su ci gaba da nuna bangaranci to ita ma kungiyar ta ACF fa na iya daukan mataki don buge dukkanin wata gada-gada. Mai magana cewa mu kungiyar tuba ta arewa ba ma jam'iyyanci amma muna siyasa amma siyasa ce ta arewa. Saka duk dan arewa yana da ra'ayinsa wanda yake son wannan jam'iyya ko wannan jam'iyya na da ra'ayinsa amma abin da muke ata shine jama'a su kawo hankali kusa a zaɓi shugabanni ne nagartattu na gari wanda za su amfani arewa kuma su amfani kasa gaba daya domin mutuncin mu ya zube kiman mu ta zube gaban duniya muna so wanda zai zo nan gaba duka ya zama cewa mutum ne wanda abin nan kuma har muka yi magana cewa ma tare da wasu kungiyoyin na arewa za mu tunkari wayannan yan takara mu yi magana da su mu ji me za su yi ma arewa me za su yi wa Najeriya wasu kungiyoyi daga wasu sassan Najeriya sai a sun ce sun goya wa jam'iyya kaza baya ka ce ku ba kwa takara amma kuna siyasa ban gane me kike to kaga mu akwai mutanen mu da ke kowace jam'iyya na to mu fito mu ce na ba jam'iyya kaza ba daidai bane ne amma wannan bai nuna cewa in namun ya fito ba za mu goyi bayan su ba in ya kama idan suka tsaya aka yi magana na kasa gaba ɗaya za mu yi da su in ko suka ce ba ja ko bangare su koma gefen su to mu ma sai mu ɗauki matakan da ya dace ita kuwa mataimakiyar shugaban kungiyar ta ACF a jihar Kano Hajiya Aishatu Yakubu mai jama'a jaddadawa duniya take cewa har yanzu fa yankin arewacin Najeriya na cikin rayuwa mai tsada kullum muka zo nan muna magana akan arewa so har yanzu ni ina ganin cewa da akwai sauran aka ba because har yanzu ba mu ɗauki muhimmanci mun ɗora wa arewa a matsayin matsayin mu ba ya zamanto cewa idan ba mun rasa ta ba mun fa rasa komai mun rasa kowa mu kuma ba haka aka taso da mu ba shugabannin mu na baya sun kashe kansu sun hana kansu jin daɗi sun hana su jin daɗi sun hana iyalansu jin daɗi saboda su haifar da arewa wanda take za ta zamanto ta rike kowa to amma yanzu mu kuma shugabannin na yanzu sun kassara arewa inda arewan ta tana ne mata kowa ma ya mutu a cikinta amma dalili idan mutum ya ce ai wasan jifa ba a gidan gilas yake ba amma idan ka ce me ya kamata a yi me ya kamata arewa ta zama to wallahi tallahi ina ganin cewa Allah ma ba zai kyale duk wanda ibar akasar arewa ba kuma saurari abin da zai biyo baya so duk mutumin da yake yana ina rike da wani ragaman mulki a arewa kamata iya zauna i tambayi kansa abun nan da ake ciki yayi daidai da yawa dai na ganin maganar magudin matse ma madudin man Najeriya na da nasaba da aikin yan ta'adda sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna da ya rike shugabancin jam'iyyar PDP a Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce akwai abubuwan da ke nuna irin ta'annatin da ake yi wa man Najeriya akwai hannun wasu shafaffu da mai da ke da fada gaskiya muna cikin matsala babba ba karama kuma maganan fa shine ya ake amfani da kudin ya ake amfani da kudin shine abin duba kaji chief of naval staff ya wani bayani in ka bi ta bayanin za ka iya cewa watan ɗiban mai eh, da ake yi ma a najeriya ba wai waɗannan masu ɗan zuwa su ɗan kwasa ba ne kama abu ne da alamun cewa da hukuma a ciki ban da tabbaci sai an yi bincike amma an ce kusan rabin man sace shi misali ake yi wace ƙasa ce a duniya ake haka saboda ka abubuwan nan wata na kusan ma rasa abin cewa abu ne kawai an saki abu sakakaka kowa na yin abin da su kuma idan aka samu shugabanci da kuma insha Allah karkashin PDP ba za a saki abubuwa sakaka ba a ce abun naira biyar bai kamata a je ana sayan shi naira ashirin ba akwai abubuwa da yawa in aka duba su aka yi abin da ya kamata to za ka ga canji a yanayin tattalin arzikin kasar najeriya a kuma yanayin karfin baitin mali na ƙasa Najeriya. Wasu na ganin maganar farfaɗowar tattalin arzikin Najeriya aiki ne tukuru ganin adadin mutanen da ke zaune ba aikin yi. Na farko ka dakatar da barna sai ka ɗauko gyara ba a ce farar ɗaya za ka gyara komai ba amma in ka dakatar da barna ka ɗauko gyara bi iznillah za ka ga cewa za a samu ci gaba kwarkwara. Game da maganar rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar APC a kan zakulo zakakuran da za su yi gangamin yakin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa kuwa shugaban ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar APC gwamna Atiku ba gudun jihar Kabu ne ya ce gaske ne a kowane ɗan jam'iyyar da ya so ya kawo gada-gada. An samu kure wani ma'aikaci ya fitar da abin da ba a bashi dama ya fitar ba to kuma sunaye in ana rubuta su eh, muhawara ake to in ba kare muhawara ba in aka buga yana iya kawo cece kuce ah, to wannan kure an daɗe da ba da haƙuri a kai kuma na tabbatar da abin da zai fito abu ne wanda zai gamsu kowa dama ba mu ɗauka ma akwai wata banna baraka ba illa dai wannan zama ne da ma ya kamata ana yi don mu tabbatar da goyon baya da 'yan najeriya ke bamu mun nuna girmamawa mu kuma mun yi abubuwa tamkar wanda ya daidaita da wannan amana da aka bamu. Shi ma dai shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ce duk da gaske ne an samu matsala amma dai yanzu an samu an gina wata sabuwar gada. Well ba wani abu ne za a ce ya yi zafi ba amma bukata ake samu fahimta na juna. a samu makasudin abin da ya sa wani ya abu kaza wani kuma bai yadda da abin nan ba to idan ka samu mutane ko da gida ɗaya ne sashe sashe sai ka sashe medali guda uku to to za ka samu sai ka na bayan dalilin faruwar wani abu to abin da ya samu kenan amma da yake ku yan leke-leken asirin ƙasa. sau kuke kuje da kuke so to wallahi babu wani abu na ce rashin jituwa mai ƙarfi tsakanin mu da an fito da wannan magana kwanakin baya kusan kwana goma kenan akan waɗanda yake za a danga musu haƙƙi da za tafi da harkan zaɓe na shugaban ƙasa to wannan kwamishin da aka yi shi ya kawo 'yan ƙorafe ƙorafe waɗansu ƙorafe ƙorafen ba daga wurin mu ne ba daga wurin waɗansu ne kuma da magabata wanda za su kai kwata ce suna faɗi a ji a tafiyan jam'iyya wasu kuma gwanonin jam'iyyar wanda ke 'yan jam'iyyar mu to shi ne muka samu kokari aka yi wannan kwarya kwarya mutum yau kuma waɗanda ya kamata ce sun zo taron sun Allah sa sun samu sun zama halartar taron duka mun haɗu mu manganu masu ma'ana an gaya juna gaskiya daidai gwargwadon iyawan mu ba an samu fahimta mun amincewa juna za mu yi aiki tare kuma za a taje mu ba Allah ya yarda. haka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shirin manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna ƙara ƙarewa ne kamar inda dokokin Najeriya suka tanada. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 234 ne ga dukkanin masu dafifin dafe dafin iko su yi sallamar sakin kudin da suka dafe domin sun riga sun kawo karshen kadada. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kaji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan je a cikin wannan shirin babu wata gada-gada ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya a gaida dan watan ikara yanzu kuma ga nasihar juma'a المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sunana ibrahim abubakar adam alfullati daga ƙungiyar shamsul islam da farko dai musamman nasiha ta yau na son yi ma yan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa ma ƙasar na zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawan da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roƙe ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin mai da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa saboda ka Allah ne ya yi maganin su saboda ka idan abin daga laifin mu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli ga baki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugabannin ƙasashen nahiyar Turai 44 sun haɗu a Prague babban birnin jamhuriyar Czech inda suka kaddamar da taronsu na farko. ƙarƙashin wata sabuwar ƙungiyar ƙasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi, tattalin arziki da mame da Rasha ta yi wa Ukraine. shugaban faransa emmanuel macron ne ya fara bujiro da bukatar kafa wannan kungiya wacce ta hada da mambobin kungiyar tarayyar turai ashirin da bakwai hada da karin wasu kasashe cikin cikinsu har da waɗanda suke yunkurin shiga kungiyar ta eu rasha da makwabciyarta belarus ne kaɗai kasashen da ba a gayyata wajen wannan taro ba amurka ta kakaba wa wasu manyan shugabannin ƙasar iran takunkumi saboda rawar da suke taka wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsauraran matakan da ake ɗauka a ƙasar wajen daƙile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an hisbar ƙasar takunkumin ya ritsa da ministan cikin gida ahmad bahidi da ministan sadarwa isa zarepo tare da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar su biyar to masu sauraro kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin a saurari wato shirye-shiryenmu da suka gabata. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma an jima idan allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da jumba hamza wanda shi kuma ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu malam zubair ni ibrahim